أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل درس ونن للتافي من البركة wato littafin fannin ta'amul bainar zaujai wato littafin da ke bayani akan fannoni na mu'amala tsakanin ma'aurata wallafar marigayi muhammad kusikin man shaguri allah ya ji kansa da rahama kuma idan ba manta ba a cikin wannan littafi mai albarka a mintike ƙarshen shafi na 23 wato inda malam ya janyo hankalinmu a kan abin da ya shafi shakka da zargi a kan iyali musamman ma wanda ya wuce gona da iri ya nuna mana illolinsa da matsalar da yake aukarwa a cikin zamantakewar aure da a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a shafi na 24 tare da sabon fasali da mara yake ij'al hiwaruka azban safiyan wato ka sanya hiranka da matakka ya zamanto hira mai daɗi hira wanda yake da daɗi a cikinsa babu zage-zage babu abin da zai bata rai malam ya ce alhiwaru afdalu ilajin lil mushkilat wato yin hira ko tattaunawa tsakaninka da matakka? wato shine mafi falalan magani da ke kawo gyara don magance matsaloli a samu wato dialogue tsakanin da ita kamar da aka ce a gaji a matsala a baibai ka ne kaza ne za ne ka kaza ne za. wa afdalu ma fil hiwari Allah ya kuma ala idana wato abin da ya fi falala wajen tattaunawa ma shi kan shi ya zamanto kar a yi shi akan kaskantar da mutum a ce kake kullum kaza kaza ko ta ce kai ne kullum kace kaza kada a yi haka kada a yi haka wa fathi sijillatil madi da buɗe fayil na da da suka wuce jiya ma ai kai kai kaza haka watan da ya wuce ma suka yi kaza da kaza a ga ya riga ya wuce kada a riga bude wani shafin da ya riga ya wuce فاجعل الحوار بينك وبين زوجتك بناء على بناء من اجمل السعادات الاسره wato ka sanya hira da tattaunawar da za ka da matarka wato ya ginu a kan wato tubali mafi daɗi wanda yake na gina wato iyali kana hiwarun nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqumu ala idanati wato annabi alaihi salatu hiran da yake da iyalansa baya gina shi akan zargi da tabbatar da laifi akan wata wa tadhakkur as madi da tuno da kurakuran da ya wuce annabi baya yin haka fa za ta yawmin jalasa annabi sallallahu alaihi wasallam ila sayyidati aisha radiyallahu anha wata rana annabi ya zauna wajen nana aisha Allah ya kara mata yadda ya tasamaru ma'aha fi hiwarin hadi yana tattaunawa da ita cikin wani hira mai daɗi mai ban sha'awa mai ban ƙani cikin natsuwa faƙala sai yake ce mata inni la'alamu idan kunti anni radiya wa idan kunti alayya gadba annabi ya ce wallahi ni ina gane idan kina fushi da ni haka idan kina zaman lafiya da ni kina farin ciki da ni duk ina gane ba ji annabi sallallahu alaihi wa sallam qalat sayna na aisha ta ce bima ta'lamu ya rasulullah da me kake ganowa ina farin ciki da kai ko ina fushi da kai qala sai annabi ya ce idza kunti alayya ghadba idan kina fushi da ni fa halafti kika zo zaki rantsuwa da wani abu kike sai ki dinga cewa kalla wa rabb ibrahim na rantsi da ubangijin annabi ibrahim amma kuma wa idza kunti anni radiya idan kin yadda da ni ma'ana ba ki fushi da ni yan zaman lafiyan suna nan an gane ko kulki sai ki rika cewa kalla wa rabbi muhammad na rantsa da ubangijin annabi muhammad anan kina zaune da ni lafiya da rantsuwa ki da ubangiji na idan ba ki zaman lafiya da ni zama da ubangijin annabi ibrahim ki rantsuwa duk da ai duk ubangijin mu da ko ba haka ba haka take annabi ya gaya masa wannan faqalar sai na laika ki sadaqta ya rasulullah ka faɗi gaskiya ya manzon Allah tace ma ahajiru illa maka wallahi ba abin da nake kaurace ma wato sunanka ba ta ƙaurace wa zama da shi ba ta cewa ba za ta mai girki ba ba ta cewa ai shi su dafa mai ko kuma ya je sun yi a waje ko ya nemo ai aiki ko wata bakan magana a sunan ne zai ba za ta faɗa ba ba ta kira sunan Muhammad din ba amma duk abin da yake tsakanin mata da miji tana mata kaga haka ake yi shi mai kyau amma matan yanzu a ah, Allah ya ba. na ban muku amsa na muku amsa ba wai sunan ka ba komai na tafi an kaurace ma takalmin ka ma da bai da laifi sai ya sai ya samu rawar shi kwarai da gaske sai ya kallar takalmin ka rigar kama ma a yadda ita kawai na zo wurin dola ɗin kayan ma ka za a zubo da su a cikin da wurin wa ina ruwan kaya ina ruwan takalmin ka hular ka sai ta samu ka sarta komai na ka ya samu kasar shi ba an ma ba zai tsira ba domin in yi laifi sai a ce ko ubanka ka aka suke cewa a gani to ta ba wanda zai tsira amma ita na Aisha sunan annabin ne kawai take kaurace mawa shi ma da zaran ta koma daidai muddin ta ya koma yadda ya gafta iskarin da farin Allah ya shirye ta malam yace falbiwaru huna dara bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa tuhu wato kenan yanzu an yi hira tsakanin annabi da matarsa دون توجيه إدانته أو تذكر للخلافات ba tare da annabi ya kuskuren da take yi ba ya ce ai nan da kika mun kaza maran na aka kaza kaza har da wani kyawai wa rabbi ibrahim a bai faɗa abin ya ce to ina ganowa in kina fushi da ni da in kina farwa kaga da sai faɗa maka laifukan da yake shiga tsakanin nasu bai ba an fahimta bai mata ba ya fa za a daɗi da annabi ya tuno mata ba me zai faru ita ma za ta nemi ta kare kanta ne ce to ai kai ne kaza kai kuma sai ka nemi ka kare kanta kai ma sai ka ce ai kaza da kaza daga nan sai ka ga abin ya zama kuma wani sabon rikici saboda kowa ba zai yadda ba a ce shi ne ya kuskure wakilan na hikima malamai hikima suna cewa الكلام اللين يصرف غضب امرأتك والكلام الموجه يهيج سقطها wato magana mai taushi mai laushi yana kawar da fushin matarka yakan sa matarka ta dawo ta sanyi in ta yi fushi amma magana mai zafi kuwa yana zaburar yana tasar da fushin ne yana har zuƙa ta ya ƙara wannan fushin malam ya ce arsalat imra'atun ila ihdal majallati taqulu wata mata ta aika ma wasu wani kamfani na mujalla tana ce musu zauji hawwala hayati ila ta'ab tace mijina ya mai da rayuwata cikin matsala mijinta ne ya mai da rayuwarta cikin matsala ya saka rayuwarta cikin masifa da bala'i wa ja'ala al-hiwar baini wa bainahu mustahilan ya ma sanya tattaunawa tsakanina da shi bai yiwu abu ne da ba zai taɓa yiwu a ce mu zauna da shi a teburin fahimtar juna ba balle mu tattauna matsalar bai yiwu kawai yace mun tazawwatu منذ 25 سنه na aure shi tun shekaru ashirin da biyar da suka wuce wali minhu salatatu auladin muna da aya uku da shi wa kullama da na lil hadisi duk sanda muka zauna dan mu tattauna wa tafahuma mu fahimci juna na basha fi tare kawai sai ban kado cikin tarihi ai lokaci wata ka zama da kawun ke kaza haka aka yi haka ma ran nan haka kawai dinga ban kado mata abubuwa wa akhraja li ma kana yahdathu baini bainahu wa bain ahli ayyam al-huduba tace ya rika kawo labarin abin da ya faru tsakanin shi da iyaye na tun lokacin yana neman aure na ba wunki wani ba matsa ba sai an biya ka daki kaza misali akwati mai tayar da na yi sai kaza amma sai da aka ce na canzo kaza misali wurin waliman ma na kama hul kaza ce aka yi bai ba sai an canza kaza haka babanki da kyar aka yarda ba in na kawo mamanku da kyar ta yarda da ɗakin da za ka sama. cewa ce wannan gidan ya yi kaɗan ba irin misali dai haka gaya irin yarin ringa ban abubuwa <laughs> irin wa'in to ba a san haka idan ana tattaunawa tsakanin ma'aurata ya to cewa an yi hira cikin jin daɗi hira cikin kwanciyar hankali ba tare da tone-tone ba ana buɗe sabon shafi ne na rayuwa wannan kuskuren da aka yi ɗazu ko jiya ko shekaran jiya ko watan da ya wuce an san shi eh, an san shi to shikenan a dauki matakin gyara shi kai sake mutuwa yanzu a bude sabon shafi shikenan sai ga an zauna lafiya amma inda yana waiwayawa to za samu matsala Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ya datar da mu ya kuma yafe mana kurakuran mu ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya mana sai tambayoyi na'am